ke iye kambo uban nan wannan fa menene ne indomi ne me indomi indomi zaki ci wata mabbaga uban nan wato daɗi kike ci kenan in bana nan a shi wanda ka bani in dafa tun jiya ne shine na aji na ci wannan indomi ta wuce guda ɗaya wallahi wannan indomin ta wuce guda ɗaya kuma yanzu karfe nawa ne karfe 12 na rana shine zaki ci abinci tun yanzu ba na ce sai karfe 2 rana zaki dinga karyawa ba wallahi in ban ci abinci ba zuciya na zafi yake yi ki zafi yake sai ki sha ruwa ba ga ruwa nan ba ga ba ga jakar ruwa ba shine zaki zuba wannan sha karfe ki ci wannan indo ma ta wuce guda ɗaya wallahi wallahi guda ɗaya ne wannan wannan mun ce guda ɗaya ki rena mun wayo mana na fasan me nake shine zaki zo ki wani zuba indomi ki ki cika abu da da indomi zaki ci lalle ma yarinyar nan to wallahi kwalelan ki yau sakamakon wannan abun yau sai karfe hudu zaki karya kina ji da Allah to ko cokali me ko cokali ɗaya ka bani ko cokali ɗayan baki in mai ya cike he dai ke cikan ki wallahi na faga fin wai ke ba a gaya muku daga gidanku zaman aure zaman haƙuri ba ne an gaya mu amma ba a ce a dinga azabtar da ni ba okay me azabtar da ke nake eh fiƙi-fiƙi da ta fiƙi-fiƙi da idanuwa tana wani so ko maganganu yana ji kamar magi ya so yawa ne a indo hmm? in kika kamar kuka yana miki dan banzan duka Allah mene miki da zaki kuka zaki kala min shari sannan a ce ina dukan ki Allah kin dan so ki cika yaji ma indo me ne jikin nan ke ba sa ba hewan ke ke ke ba magana nake miki ba ke banza da ni eh kutum buga uban nan wallahi sai in watsa miki goman nan mai zafi na rantse da Allah an gan shi kalle ni kawo hannunki na miki roman ido guba za ka amma wani muguwar rabuwa ce to in ba za ki ce ba in lashe kayana na laifi ido guba ba kyau mutum kana cin abinci a gaban shi ya sa ma zan baki wani in ba za ki lasa ba ban kayana ban san wulakanci da iskanci kin cika ma indomin yaji ne wallahi ba dai ta yi daɗi ba laifi zuwa ƙarfe hudu sai ki samu sai ki dafa guda ɗaya kici ta gainin ɗinki ake yi nan gaba ko ba abinci za ki zauna kin saba dama nan gaba ko filin gaza kika je zaki zauna je in kaga tana fiki fiki da idanu wannan yunwa take ji kuma haƙƙin ciyar da ita yana kaina to ido ba kawo hannunki ina wani in ba za ki ci ba ki bashi ba dole fa ba wai dole nake miki ba dan saboda ido guba ne ba kada kina cin abu ina cin abu kina kallo na kuma ke kika dafa ki je ki dumama mama ruwan wanka ruwan zafi in yi wanka yanzu yanzu na don na fara jin zafi ki sa a hita ba electric ba don angulu ba san tsada mushe ba gas ya tsada a hita za ki za na san halin ki ce to mai gida mana a ah? to mai gida ta da Allah tashi